فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم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 haƙƙin mata da Allah ta'ala ya ce wa talaqu wal mutallaqat matan da aka sake su ya tarabbasna suna jinkiri su jira bi hinna da kawunan su thalathata quru guda uku ko tsarki uku ko kuma jinin al'ada uku magana mafi inganci jinin al'ada uku kamar da je muka yi bayani wala yahillu lahunna baya halatta gare su ayyaktumna su boye ma khalaqa Allahu abinda Allah ya halitta fi hinna a cikin mahaifansu su mata in kunna in sun kasance na billahi suna imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar karshe ita ce ranar tashin kiyama wa bu'ulatuhunna mazajinsu su ahqqu bi raddihinna su suka fi haƙƙin mai da su fi dalika idan sun so in aradu islaha idan suna nufin sulhu tsakani za mu tashi akan walahunna mithlul ladhi na bil ma'ruf insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci hmm. walahunna su mata suna da shi